Thunder Blows Online TV. Ah, Alhaji Bashir ga mun kawo gangara, ka ji kalaman sabon shugaban jam'iyyar PDP da kuma ikirara abinda ya faɗa cewa zaben bakura wanda aka yi kwatankwacin kama an bizne abdulaziz ne da siyasa shi a jihar zamfara hasali ma ya yi kirari kuma ya ce mu rubuta mu aje ko kansila abdulaziz ba zai koma kawa a jihar zamfara ba ya kuka ji wanga ga karfafan kalamu na tukur dan fulani to kafin ci wani abu akan wannan sai na ce ubangiji allah ya ji kan alhaji ibrahim eh, alhaji ibrahim allah shugaban fatin jami'ar pdp wanda allah ya macika kuma zan kara cewa allah ka shirya mashi zuri'arsa kuma allah ya sa can tafi masa nan domin ita harka duk aka samu dattijo mai mayan shekaru to gwargwado za a samu haske da kuma yan abu bisa ga adalci da kuma za ka ji maganganu masu tasiri ko masu kyau daga gare shi makasudin wadu wannan shi mai girma marigayi alhaji ibrahim mallaha kowa ya san irin tsawon lokacin da yana jagorantar jami'ar pdp a jihar zamfara amma bai wasu kalamai ba zuwa ga duk wani dan adawa kuma wani wanda yake karkashin shi hmm. sannan shi kanina wanda allah ba dama yanzu ya ba shi kujerar ciyaman na pdp hmm. na jihar zamfara honorable tukur umar dan fulani mai katako hmm. ya sani na sani kanina ne amma yanzu zai ɗauki matakai na gyaran kalamansa bisa ga wannan kujera da Allah ya bashi don kujera ce mai girma kamar ya ya matakai na gyaran kalmashi wato zai rage tsaki sannan zai rage cin mutunci sannan zai rage ta mutane saboda abin da kamar tidina ta da duk abin da kai shi za a yi maka kaga shugaba inda yanka ce shugaba ne especially a ce shugaba na party kutum na pdp to ba a so yana karya a to me ya karya ga kalamun da ya faɗi to abinda a karya na farko da ina jin shi ya ce sun binne siyasan mai daraja tsohon gwamnan jihar zamfara da shi tsohon gwamnan ma siyasance eh siyasance shi mala alshar dr abdul aziz abakar yari hmm. to abinda na gani ko ni nan na kutanta da kaina ba za su iya binne siyasa ta ba balle shi wanda ya rika gwamna shekara takwas ya taya house arrest ya rika sakataren fati na jiha ya rika ciyaman fati na jiha a ce an binne siyasa te ana nuhin cewa duk zamfara ba wanda ya taimaka sannan ana nuhin duk zamfara ba wanda ka siyasa a kan jin hujjar da ya yanzu jama'a zamfara pdp su ne hujjar da ya bada to yanzu ai zaben bakura ko kuma taron mu na bakura wanda mu sun ce ba mai sun ce kuma yan manuna ya ce ko eh to ai sosai ka kalli kai kanka a matsayin ka na dan jarida kuma wanda yake kana kamanta gaskiya ga adalci kai ka ci cikin ta jawabin da mai gidanku abdulaziz yar abubakar cewa kada ku gwada ba da kuɗi bai son ƙuri'a guda ta bugi amma a nan ɗakin kwamishinan tsaro ka ji shi da kunnenka ya faɗa tun 2011 abdulaziz bai taɓa cin zaɓe ba babu ƙuri'u na bugi babu ƙuri'u na dangwale na haram kai kuma yanzu kana magana ga akasin abin da ga wai na gaskiya cewa ba ku taɓa cin zaɓe ba tun ana yi npp kullum sai kun yi maguɗi kun saci ƙuri'un haram kun zuba a akwati sai dai arai tutu a ci tuwo shi mutum ya zo saboda yanzu tauran matsayin da yake ya rinka tunanin ya zama wani babba wanda yake a da kofur ne na 'yan sanda ya dawo sajan na 'yan sanda ya dawo inspector wata rikita rikita ta sama da ya rasa aikin shi da ya shiga matsalar da bai taba shiga ba Allah da iko ne san muna da gwamnati aka yi ruha ruha kuma Allah ya kai shi matsayin da yake yanzu a sai kwamishinan tsaro na jihar Zamfara wanda yake ya san akwai DIG da ko kusa gare bai tsayawa eh, ya san akwai yanzu kwamishina na gwabu bai iya tsaya kusa gare yau gashi jira ya kai da su don wannan ita siyasa sa'a ci to shi Allah ba ya sa siyasa to ya tsaya inda Allah ka shi ci abinci abinci ne Allah ya norin ci to ya tsaya ya rage wajen susa saboda in ya ce wuce gona da iri to ba san abin da gaba za ta yi ba ni kushe ina kallon gaba kuma ina kallon baya ba zai yadda in zura kaina ba domin na san Allah na ya canza zamani kuma ya gaskiyar zargin Abdulaziz Yari gidan gidanku ya cewa a wasu daga cikin jami'an gwamnati sun saci akwatunan zaɓe lokacin da ake zaɓe a Bakura sun dai sa eh sun sa eh wa misali sun sa ƙurin bugi kuma wasu ma sun yi awon gaba da an yi wannan abu ni a gaba na an kai a ma ka ce kai magana na lokaci kana da saranka saboda saboda yan ta'adda da awurin wa'in da Allah sun san in ba ta'addanci ba su yi mana koyi to su sun ce kunayo safarar yan ta'adda sama ga mutum dubu uku da maka tana tana tana ta ya za a yi baka da gwamnati kawai sarrafa yan ta'adda a kyale ka in baka da yan dan duk inda ake akwai security kuma security nan ba namu ne nasu ne dan su da gwamnati in dai an ka ce mutum na da gwamnati to dole kowa ya ma aiki domin kai da gwamnati in kuma ka da gwamnati dole kai hankulin walakanci mu mun yi hankulin walakanci don mun ga abubuwa daban-daban kuma kowa teba kura ya tabbatar da bai taba ganin zabe irin wannan ba su kansu 'yan bakura wallahi rabe su ba su yi kwana ba sannan yadda zaka ka ji jini da tashi cikin bakura da yadda bula ka tashi cikin bakura to dole kai maka wallahi tallahi da ake halba bindiga wallahi ina ganin tun zamanin iraki ma ban taba jin irin wannan bindiga ba ni ka wada maka ciki nike sannan in aka zo za a ringizo su hada hilo hilo sabbi su da kasuwan sai su sabbi su nan to in an ka zo za a zo kamar da hilas kwara sha biyu ko kwara ishirin ko kwara talatin ko a zo da kwara goma yan karamar ruwa ce ko kayan kamo an zage ruwa kakka a zo security a cikin motocin to gaba a dan sanda tsakiyar su duk yan ta'adda ne to da sun sauko dole dole an shi chairman dina tsohon chairman na gusau lokacin gamman an yi an yi a doki akwatin ya kiyarta da ya ga rayuwa za ta salwanta shi da kanshi ya ce su doki akwatin da kai shi wallahi shi ya bada akwatin da kai ne Thunder Online TV. Thunder.